الحمد لله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 يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم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 اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa godiya ta tabbata ga Allah madaukaki mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana ta yau muna talata ko a muna laraba muna bakwai ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara ta manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya daidai da yau mana ashirin da uku ga watan biyar shekara ta dubu biyu da sha takwas a lokaci ne da muke gudanar da makaranta ta ƙur'ani ta tafsiri wannan majalisi na sahaba mai albarka da ke kundila kuma a cikin birnin kano in yan uwa ba su manta ba muna cikin suratun nisa a jiya mun tsaya kan aya ta 23 a yau za mu ɗora kan aya ta 24 jiya aya da muka tsaya muna cikin sharhin ta kuma lokaci halinsa watakila za mu dan ƙarasa wannan sharhin bayan mana ya karanta mana ayar sannan mu kora. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما ترابيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما نعم a baya inda muka tsaya shi ne sharhin wa halailu abna'ikum alladhina min asalabikun. wato da matan ƴaƴanku surukai kenan wanda suke ƴaƴanku na tsatso matan da suke aure to su ma haramun ne a gare ku an ka yana da mata to wannan matar shi haramun ce a gare ka kai ka aure ta ba kenan to anan wurin Allah ya ce wato min aslabikum ‘ya'yanku na tsatso domin a fitar da ɗa na tabanni tabanni shine ɗan da kila ka ce naka ne dace lokacin jahiliya ka kan sami ɗan wani kamar da shi naka kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya da zaidi wannan al'ada Allah ya rushe ta ɗan da ka haifa na cikin ka shi ake ce ma ɗanka kuma shine matarsa take haramta a gare ka amma wani da za ka ce ɗanka ba ɗanka na tsatso ba babu laifi inda zai saki matarsa ka aura kamar yadda ya faru da shi ainihin zaidu da manzo sallallahu alaihi wasallam mun riga mun karanta wannan akwai aya wadda Allah subhanahu wata'ala ya saukar falamma qada zaidun minha wataran zawajnakaha ya la yakuna 'ala almu'minina harajun fi azwaji adiyatihim idza qadaw min wa qara Allah madaukaki yace yayin da Zaidu ya kare sa da matarsa mana ya ya sake ta Allah ya ce zo wajen naka ha kuma aura maka ita ita ce Zainab bintu Jashin lokacin tana auren Zaidu suna zaune dama zaman ba daɗi saboda ita matsayinta da take gani tana da shi shi kuma a sa wanda da can asali bawa ne wannan zama babu daɗi to sai Allah subhanahu wata'ala yake so ya rushe waccan al'ada ta tabanni cewa dan da ka naka ne in ba na tsatso ba ba naka bane sai Allah ya ce idan ya sake ta mun aura maka ita da wannan kalmar ce take alfahari tsakanin matan manzo sallallahu alaihi wasallam take cewa ita ta daga sama ta bakwai aka daura shi ba nan kasa aka daura shi ba daga sama Allah ya ce mun aura maka ita wannan dan a rushe wannan al'ada shine Allah ya ce kai la yakuna alal mu'minina harajun domin kada wani kunci da damuwa ya kasance ga mu'minai fi azwaji aliyaihim dangane da matan ya wato matan waɗanda suka yi da'awar ƴaƴansu ne da'awa ce ba haƙiƙa ba ce idza qadaw min hunna wataran in sun gama auren su sun saki to kai zaka iya aura wannan kaga an rushe wannan wato da'awar kenan kinan ɗan da ake nufi wanda wannan aya ake nuna haramun ne ɗan da yake na tsatsanka to matarsa ita ma haramun ce shi uba ya auri yar wato matar wannan ɗan nasa sannan Allah ya ce wa an tajma'u bainal ukhtaini illa ma qad salam haka nan ku hada tsakanin 'yan uwa biyu sai abin da ya wuce da can ake lokacin jahiliya wannan ya wuce amma yanzu haramun ne ka auro ya sannan ka gano kanwa ita ma ka kawo ta ka haɗa su amma nan abin da aka haɗa shi ne jam'i ka haɗa su lokaci guda da za ka sakiya bayan ka suke ta kuma ka gano kanwa kana so shi kenan tana son ka sai a ɗaura aure amma ka haɗa su lokaci guda shi ne shari'a ta hana haka nan malamai ya zo cikin hadisi haka nan ka haɗa ya da gwagwanta wannan ba nasi na aya sai nasi na hadisi kana auren ya sai ka je ka auro gwagwanta ko kana auren gwaggon sai ka auro ya ita a wurin jiki nan wannan shi ma hadisi ya haramta wannan Allah ya ce kitaballahi alaikum wannan rubutu ne wajibi ne da Allah ya rubuta a ku. abubuwan nan da aka ambato aka ce haramun wajibi ku bi su wa uhilla lakum ma wara azalikum amma an hana wato an halatta muku duk abin da yake koma bayan waɗancan da aka ambata an tabtaku bi amwalikum ku nemi aurensu da dukiyoyinku ka saka dukiyarka ka ba da wato ka ba sadaki ka ba da lefe inda al'ada yin lefe inda ake ba da gwalle ka ba da gwalagwalai inda diddai abin da ake na tarkacen aure a aure to ku je ku nemi waɗanda ba waɗannan ba da ka wato aka ambata a aya Allah ya ce wato babu laifi وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين هنا masu aure da su da kame kai da su gaira musafihina ba masu zina da su ba wato auren da za ku yi aure wani za shi ya kama makaruwa ɗaki ya ba ta dubban kuɗi ya ta kashe mata kuɗi inda za ka ƙaddara kuɗin da yake kashe mata ya isa aure to shine Allah ya bambanta aure wanda shari'a ce da kuma auren wato mazinaci da yake da karuwa shi yasa sai Allah ya ce na kuna masu katangance kanku da ita matar kuna masu aurenta dan ku kare mutuncin kanku ku biya bukatar ko wacce za a rubuta muku lada wanda annabi ke cewa tsokar dan uwanku a cikin yar uwarsa sadaka ce amma ana yayin da miji zai kwanta da iyalinsa da annabi ya faɗi wannan sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasulallah ya kwanta da ita ya ji daɗi kuma a bashi lada da annabi ya ce sadaka ce ɗayan ku ya kwanta da iyalinsa a bashi ladan sadaka sahabbai suka ce biya bukatar sai ya ji daɗi kuma a bashi lada annabi ya ce ah inda za shi ya saka wannan tsokar tashi inda aka haramta za a rubuta mai zunubi eh amsa za a rubuta mai to haka nan kuma sadda ya je biya bukatarsa inda aka halatta masa lada za a bashi shi shine nan muhsinina kenan musafi musafihina ba masu yin hidima ta lalata da mata ba domin zina da lalata sukan wannan ba a halatta musu ba wani za ka ga shi baya zina irin ta wato ta ci barkatai zuwa yake aje mace ya kama mata ɗaki a hotel ya ba abin da ba zai mata ba kaya mai da ita kamar matar shi Suma ma a matan akwai wanda ba sa zinace-zinace a miji ɗaya za su riƙe su ci abin da suke yi yana musu da abin da suke to wannan dukansu da wannan da ma kowane sunan shi zina kuma haramun ci kai ɗa namiji an halarta maka mace ɗaya biyu uku har hudu lokacin da ake bayi ka ƙara ma da bayi din fitinar ka mace hudu taka tunda Allah ya iyakance maka hudu Allah ya san hudun nan za su ishe ka in ka ga ka tsallake su ko kuma shaitan ne Allah ya tsare mu Allah ya ce fa mastamta'tum bihi min hunna fa atuhunna ujurahun fariyatan to abinda kuka ji daɗi da su da shi ta hanyar kwanciyar aure abinda kuka ba su na sadaki to ku ba su a matsayin farilla ne wannan sadakin haƙƙin su ne ولا جناح عليكم فيما ترضيتم به من بعد الفريضه باب لفي اغريكم bayan kuma an zo an ji daɗin zaman auren abinda kuka yarjejeniya ko ita ta rage maka wani abu sadaki ki na dama irin kasa ko sadaki yana ci alaƙadar da kuma ajala kila sada ka ɗaura auren an ɗaura za ka ba da dubu ɗari amma nan da wata biyu an yadda shi kenan sai a ɗaura aure kuma ta tare to da aka zo ta tare aure ya daƙi maimakon dubu ɗari ya ta ce yanzu dai dubu hamsin ma za ka baya shi ke na wannan tara zai kuma an sami yarjejeniya ka huta sai ka ba da hamsin ko kuma kai da ka zo aka ba da dubu ɗari aka ɗaura aure zama ya daɗi da ka zo bayan kwana ɗaya kwana uku ko wata ɗaya wata biyu sai ka ce ke na ƙara maki dubu ɗari. Kudi dai tara zai tun an sami yarjejeniya tsakaninku Allah ya ce babu laifi a wannan a wancan wuri inda Allah ke cewa wato fa tun bihi min hunna abinda kuka ji daɗi da su mata Ƙarƙashin wannan ayar yan shi'a suna kafa hujja a kan auren mutu'a auren mutu'a aure ne wanda ya tabbata farkon musulunci Allah ya halatta shi sahabai sun tafi yaƙi bisa tsanani na irin zaman yaƙi a daɗe ba a dawo gida ba ana fama Allah ya halatta masa habai suna yi a wato akwai yakin auqas da aka kira shi inda ainihin yazo cikin hadisin sa'idul al-khudri wato abi sa'idul al-khudri anna sahaba rasulillah sallallahu alaihi wasallam asabu sabaya yawm auqasin lahunna min hunna a ba wannan ayi nake ba wannan hadisi nake son kawo ba wancan dai hadisi wanda da aka je yaƙi wato a yaƙi na ko haibar ne na manta an halatta masu habbai sun yi aure na mutu'a bayan na haka sake kuma haramta musu shi da suka sake tafiya wani yaƙi aka sake halatta musu shi to daga bayan nan kuma aka haramta shi har abada har duniya ta tashi auren mutu'a haramun ne me auren mutu'a auren mutu'a shine wanda yake shi ila muddatin ma'aluma, bi shay'in ma'alumin za ku yi aure na ajali kenan zuwa wani lokaci misali daga nan ka tafi kaduna kila aiki ya kai ka wani yanayi sai ka sami kai mata na nan kuma can ba za ka iya haƙuri ba sai ka sami wata kaciyar za ku yi aure zuwa wani lokaci wata ɗaya Ku kaga kun yi ma'auran ajali kenan shine ajalin ma'alum. mudda ma'aluma. to sai kuma sadakin da za zaka bata zaka bata sadaki ne kila dubu hamsin a kaza shi kenan iya watan da za ka shi kenan daga nan aure ya kare sai ka baro ka sai ka kyale ta wannan auren shi yake ce ma auren mutum a wanda su shi a har yanzu suna yin shi sun ma zamanantar da shi in ka zo hotel bai tsaka ake da ita in kana son ɗaki tare da mace wacce za ku yi auren mutum a ga kuɗin ɗakin ga kuma kuɗin ita mata a nan wannan bai tsaka kamar ita ce ɗaura aura ne an baka wannan katin mataki mataki ne daki kaza akwai mace kaza kuma ga matakin ta ga kudinta dan zaka biya kashi da kudin daki da kudin kaje shi ke na auren mutu na kwanakin da zaka yi kwana goma zaka yi kwana ashirin zaka yi wata zaka yi dai an gama shi ke nan din nan zaka biya shi ne daura auren wannan aure an haramta shi kamar yadda ainihin wato malam abubakar gumi Allah ya kara masa yadda ya kawo mana magana ta ibn al-arabi al-maliki yake cewa wa amma mutu'atin nisa'i fa hiya min rara'ib shari'a aure na mutu'a wanda ake da mata a da yana cikin abubuwa na ban mamaki na shari'a musulunci da annaha ubihat fi sadri al-islam farkon musulunci an halatta shi sun summa hurrimat ma khaybara sannan da aka zo yakin haibara aka haramta shi tare da cin wato jaki na gida duk lokaci guda aka haramta su sun ma'obi harfi gazawaci autas sannan da aka sake zuwa yaki na autas aka sake halatta shi shi ne auren mutu'a sun mahurimar ba da zalika bayan aka sake haramta shi wasta ƙarar amuru alatta harimi wa laisa laha wato daga nan shi kenan haramci ya tabbata har abada ba yadda za a yau kai tafiya ko ka je wani gari ko wata ƙasa ka ce kai ka musu bari ka sami wata mata ku aure auren mutu'a a musulunci babu shi a rushe shi sai yan shi'a su kuma a tsarin su ma su auren mutu'a ma in ma kai kana da wani lada na musamman domin suna cewa idan kai so ɗaya ka kamar ladan Hussain, matsayinka da darajarka idan ka ƙara na biyu kamar matsayin Aliyu in ka ƙara na uku kamar matsayin manzo sallallahu alaihi wasallam kake da shi kuma cikin da aka samu ɗan da aka haifa da auren mutuwa yana da wata daraja ta musamman da wannan suke ƙoƙarin halatta ma matasa wannan zinace-zinace da matan mutane ‘ya'yan mutane da sunan auren mutu'a shi matashi kullum da inda wani abu na shenanci shenanci yake da shegantaka za ka nan yake shi yasa za ka ga ke kullo da harka ta kaɗe-kaɗe da raye-raye da bushe-bushe da su jita da su fiyano sannan da wannan auren duka dan a ja hankalin matashi shi matashi ina zai biya bukatar shi ta ɗan namiji ina zai sheke ayarsa nan yake sha'awa to duka shedanci ne wannan aya ba hujja bace abinda ake nufi da nan istimta'i matar da ka aura aure na halal abinda dukkan da ita ka tare da ita ka ji daɗi da ita na aure ko lallai wannan sadaki nata nata ne shine Allah ya ce fa'atu hunna kujura hunna fariza ku ba su wato kujura anan sadaki su koyan shi a zai kafa hujja su ce ai kujur kamar wato wata ijara ce shiryawa suka yi jinga kuka yi lokaci kaza to anan kujur duk malamai na suna abin da suka fassara shi shine sadaki wato hunna ujurahunna bi ma'ana sadaki, hinna, faridatan ku ba su a matsayin farilla ce ta su ce wala juna alaikum fi ma taradaytum bihi min min ba'di farida inna allaha kana aliman hakima lalle Allah ya kasance aliman masani ne game da duk abin da yake ko kuke aiwatarwa in kun bi abin da ya faɗi na dokokinsa Allah ya sani hakiman mai hikima ne cikin hukunce-hukuncensa sai aya da malami ya jawo mana ita ce aya ta gaba eh, wannan ita ce aya ta gaba a ita ce muka fassara bayan abinan musa na muka tsallake farkon musa na ko sai na tsallaka kan wa uhilla lakum to Allah ya ce wal musanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum haka nan daga cikin jerin kwanan matan da aka haramta muku aure ka ce wannan wawo adabi ne akan ayar baya Allah ya ce wal muhsanatu minan nisa'i da matan aure da suke karkashin mazajensu shine minan nisa'i kinan su ma an haramta maku su ba zai yi mace na gidan mijinta kai ka je ka ce kana son ta da aure za ka aure ta ba wannan haramun ne shari'a ta haramta binasi na alqur'ani an gane da kyau Allah ya ce illa ma malakat aymanukum sai abin da damar ku ta mallaka dama ta mallaka shine ku yanku shine wancan hadisin da da na so kawo na manta shine hujja a nan wurin lokacin da aka ce wannan yanki na Abbas aka samo ganima aka samo ku yanku mata sahabbai sai suka rika kyamar kusanta su bayan an raba ganima san aka je yaki aka samo ku yanku aka raba wacce aka baka to kana da ikon kusanta ta bayan ta yi sibirai su sai suka rika kyama su kusance su Shi ne sai Allah ya ce ai wanda aka domin me suna ganin matan da aka samo a matsayin kuyanku aka samo su a matsayin bayi ai can maza mata ne karkashin wasu maza ce. fahimta an samu an kamo ta kila can mijinta wani mushriki shine mijinta to kai kuma yanzu ta faɗo a rabanka shin yaya tun daga shi Allah ya ce karku a wuri matan da suke karkashin mazaje to ai su ma wannan kuyagun da karkashin mazaje suke shine sai Allah ya ce a'a mata na aure wanda suke tsakankanin amma mata ku yanku da kuka samo auren yaki suna zama bayi suna zama a matsayin su na ribatattu da aka kamo wannan wannan wato bautar ta rushe wancan auren da suke da mazajensu kafirai saboda haka ba magana cewa ku a mata kusanta su kawai jira za ku je istibirai tsarki dai kenan shikenan kana so ku kusance ta ka sa ɗan tsadaka kamar yadda bahaushe ke cewa wato sadaka an fahimta da kyau shi ne nan Allah subhanahu wataala yake cewa illa ma malakat aymanuku sai abinda dama ku ta mallaka Kai an gane da kyau kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a zalikum an tabta hube amwalikun musulmi na gaira musafihina wa mastamtatu bihi min hunna fa atu hunna ujura hunna farida wa la junaha alaykum fi ma taradaytu bihi min min ba'di farida inna allaha kana aliman hakima me allah yace wa man lam yastati minkum tawlan an yankiha al muhsanati al mu'minati famimma malakat فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات نعم. والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان فإذا أحسن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب نعم ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم Allah madaukaki ya ce wa mallam lam yastabi minkum qawlan wanda bai sami yalwa da wadata ta dukiyar da zai aure ba an yanki halin sanatin mu'minati wacce za kuɗin da zai sami dama ya auri ‘ya'ya mata muminai ‘ya'ya ba bayi ba kenan shi ne nan musanat an yanki halmusanatin muminati bai da dukiya da wadatar da zai iya auren ya mace ba baiwa ba a mimma malakat aimanukun to sai ku auri daga cikin abin da dama ku ta mallaka ana nufin sai ka auri ku yanga ya min kuma mu'minat amma wanda suke ƴaƴa wato mu'minai sannan kuma ba wanda suke kafirai ba domin su ku yanku suna zama kala biyu za ta zama kuyanga mumina za ta zama kuyanga kafira to kai mumini in baka da halin aure saboda yadda auren ya zama amma ga kuyanga tunda ita tsadarta ba ta kai tsadar ya ba to amma mumina kuyanga mumina ba wacce take ba mumina ba to nan an baka wata kofa da dama don ka kare mutuncinka ne Allah ya ce wa man lam yasabi minkum aulan an yanki hal musanatil mu'minati fa mimma malakat aymanukum min fatiyatikum almu'minat eh daga cikin ku wanda bai sami wadata da yalwa shine kaulan kenan ya sami sadaki yau yadda aure yake da wahala sai kai laife yadda aka sa al'ada ce zubo ka biya sadaki kai waye kai waye da ya ma sai an ce hawa nawa ko duk gashi nan dai an ga kaka ba auren ya kara wahala A za a ce sadaki za ka biya shi kenan kai ma abin da ake maka nan ka ce a a kai za ka yi kayanka ba ruwanka ko katifa ce ka shimfina maku ku kwanta wannan ka ta kwayan duk ba ruwanku da su ka hutar da iyaye kai ma an hutar da kai ga sadaki a ɗaura aure ka zo ka ɗau mata ka shi kenan ko a kama kai ta shi kenan ka ji da ciyarwa da shayarwa da tufatarwa kila da haka ke yi abin da ya sauki ko da an sauƙaƙa to kai sai ka ce sami maka kata ƙwayan ne wannan kata ƙwaye suna jan kuɗi da yawa sannan sun kuma iyaye su ma ce sai an yi masu akwatina wajen jeri ga sanar hawa-hawa da abin da ke cikinsu iri-iri wannan abubuwa na al'adu sun karasa a wuya ya yi wahala domin kuma yanzu gashi babu kayan da akwai kuyangu da in an kasa samun wancan na to a ga karamakalla ya bugu zai ga da yan uwa a shek muhammad bin usman daga america sama a bugun waya da shi cewa zai bugu ya ga da yan uwa assalamu alaikum warahmatullah Wa الله وعليكم wa ورحمة wa وبركاته bahwa iya, iya, iya. su kansu bayan an saka sharaɗi wajen aurensu in za ka aura sai Allah ya ce kwamin ma malakat aimanukum daga cikin abin da damar ku ta mallaka za ku aura min face ya ci kuma muminat daga kuma cikin wato kuyangu wanda suke muminai kenan ba wai kafira ba za ka je ka auru domin kun san ka aure ita baiwa ka haihu da ita to dan yana bin ta ne ba kai yake bi ba kaga idan kafira ce kaga ɗan zai bi ta kenan kuma za su tafi can zuwa ga kafircin su amma in ka auri mumina ko da ita za ta bi ɗan zai bi ta ne tunda mumina ce ba matsala sai Allah ya ce wallahu a'lamu bi imanikum Allah shine masani game da imanin ku ma'ana imani kalmar imani da aka faɗi a wannan aya wasan imani wani abu ne da Allah ke iya sanin imanin mai imani na gaskiya da ƙarfinsa da rauninsa da Allah ke sani amma dai Allah ya wasafa cewa da za ku aura ɗin nan lalle su zama wato mu'mina ce bisa zahiri kiran iya abin da kuka sani Allah ya ce ba'dukum min ba'din ai sashen ku daga sashi ne dukkan ku mu'mine ne da su ku yangun da za ku aura da ku duka Allah shine ya san waye yafi ta wajen imani fankihu gunna bi idni azihi wa turu ani bi idni ahlihinna shar'i na gaban za ku aure su to ku aure su da izinin ahalinsu mawalinsu kenan za ka je ka auro ku yanga musulma to sai da izinin mai gidanta ba kai da ita kawai za ku haɗu shi kenan a je a ɗaura aure ba a sai an nemi izininsa wato hunna ujura hunna bil ma'ruf sannan kuma ku ba su sadakin su gwargwadon yadda shari'a ta shimfiɗa shi ne bil ma'ruf ga dole sai an mata sadaki kinan ba za ka ce ku yanga ba ce. kawai dai sadakinta zai sauki ba zai tsada irin da ya ba Allah ya ce musanatin musafi musafihatin su ma su zama ma'ana afifatin anan musana zama tangajiya ce kamammiya ce ba wai wacce take zata na iya banzatar da kanta ba domin za a sami kuyanga musulma ɗin ce amma ba ta kama kanta to ba irinta za ka aura ba Za ka auri kamammiya katangaggiya musafi hacin wala mutakhizati akhdan ba wacce take zina ba ba kuma wacce ta liki wani ɗa namiji daban suna zina ta sirri ba a wannan aya tana nuna in aka ce ghairu musafihatin wacce take zina ta karare kenan mun san zina ko da zaka sami karuwa ta je ta kama gida na ta kwasa wannan karuwa ce wanda yake karuwanci kawai zuwa zai shiga ba wani neman abin nan akwai wacce ji kuma za a koye take ba a fili ba shi da mutasi za ta akada ita wani za ta riƙa kawai shi kaɗai ta sani shi ma shi ita kaɗai ya sani to duka dai wanda za ku aura ku yangaccan ta zama mumina ta zama da izinin ahalinta za ku ba ta sadaki kuma ta zama kamanniya ba mai zina ba ce ta fili ba kuma mai zina ce ta koya ba Allah ya ce fa'iza uhsinna fa ina atayna bi fahishatin fa alayhinna nisfu ma 'ala al-musanati min al-'adab idan suka yi aure su wannan kuyago na musulmi husinna suka zama katangagu masu aure ko su ma ga 'yan su fa in da bi fahishatin Idan suka zo da wata albasha ana nufin su na kenan bayan baiwa ta yi aure mumina daga baya kuma sai aka same ta wa iyazu billahi an kama ta ta ta yi zina to anan wurin Allah ya ce fa da nisfu ma alal musanina ma alal musanati min al aqa to suna da kwatankwacin rabin abinda da ya take da shi na azaba da za a yi mata na hukunci ya idan ta je ce zina tana budurwa mai hukuncinta bulala nawa ɗari ko idan ita kuma wannan ta je ta yi ya ga kenan nan za a mata bulala hamsin shi shine rabin na waccan to idan mai aure ce ba kuma tunda can idan mai aure ce ya ce zina mai ake mata za a yi mata rajamu muke to ita kuma wannan ya za a raba mata muke nan an fahimta akwai da za a raba kisa a raba shi a ce ga rabi kaza ga rabi kaza malamai suka ce ita hukuncin ta ɗaya ne ɓallon ɓal ita kuyanga ba inda aka ce a kashe ta in ta taɓa aure in ma ba ta taɓa aure ba hukuncin ta bulala ce hamsin muna ganewa da kyau shine Allah ke cewa fa na nisfu ma alal musanati min al azab suna da rabin abinda za a yi tangagu na wato ainihin 'ya'ya na hukunci to su kuma za a yi masu rabin kenan kamar yadda muka bayani Allah ya ce zalika liman khashiya al'ala saminku wancan aure da aka halatta muku na ku aure ku yanga fa ya ba to wannan fa an halatta muku shine ga wanda ke jin tsoron zina a cikin ku ko da wanda yake jin tsoron takura da wanda yake jin zai iya shiga kunci na zama rashin aure din kuna fahimta amma wanda ba zai damu ba dan bai da aure har sai ya sami auren dama auren ya to shi aka fi so shi yasa sai Allah ya ce wa an tasbiru khairul lakum bai hakuri har ku sami dama auren ya ba baiwa ba shi yafi alkhairi a gare ku maimakon ka je ka auro ku yanga ƴaƴan da za ka haifa su bita kuma sannan in ba ka mutu in ba ainihin kila ka zo ta zama umul walada ba bayan mutuwa kake nan wannan abin yana nan kuma sai ya dan taba mutuncin ƴaƴan da ka da ita shi yasa amma saboda a toshe wancan sai aka ba da kofa cewa in ka kasa samun yadda za ka auri ya to ka auri ku yanga amma da za ka haƙura shi yadda alheri haka Allah ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai yawan gafara ne ko mai yawan jin kai to duk wannan hukunce hukunce ana faɗa mana su ne dan mu san Allah mazaukaki mai tausayi ne ga bayansa sannan diya da za a toshe kofa ta lalata Allah ya samar da ita ko ko da muka ce yanzu ba bayi ko ai har yau abinda annabi ya ce wanda duk ya sami dama aure ke yi ya ma ashara shaba man istala abin kumul ba'ata ya kuma matasa duk wanda ya sami dama aure to yayi auren fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji shine yafi katangance ido eh a ghadul basar yafi rinsa ido duk wani abu da na namiji zai dan ya hana shi daga sha'awar yamace mace bayan aure ne duk wani abu da zai karya ne bayan aure ne in kai aure matarka ce halallinka ce ba dare ba rana kowane lokaci kuma gaba ɗayan ta halarci a gare ka nisarukum harsul lakum fa'tu harsakum Allah shi'tum haka Allah ya ce amma duk wani abu da ɗan namiji za shi je idan ya biya mu kanshi bukata ba ta hanyar aure ba ba hanyar ce ta biyan bukata ba hanyar ce ta halaka hanyar ce ta sako kuna fahimta da kyau shi yasa sai annabi ya ce shine aghadhu lil basari wa asnu lil farji kuma da ka tangance farji sai annabi ya ce man lam yastadi fa alayhi bisiyam wanda duk bai da ikon aure tunda ba ku yangu ba ka da hali dan uwa to sai kai taiwarci azumi azumin litinin azumin alhamis kwanakin farin wata kana yi kana addu'a kana tawassuli da azuminka ya Allah wannan azumi da na kai dan kai kuma da halin da nake ciki Allah ka sani ka yassare mani da zan aure kana ta yi kana ce, yi sai kaga Allah ya buɗe wata ƙofa sai kaga ka yi aure amma ka ce rashin dama aure ya halatta maka ka je ka zauna inda mata ke wucewa kai ta kallon su kai wannan kallon shi ne biyan bukatar ka ba ka kwaleji ba ka bayar university ba ka fce ba ɗalibi ba ne kai amma sai ka wanke kafa ka tafi ka shiga kawai don kai ta kallon matan mutane da 'ya'yan mutane ɗan kallon kawai shi ne biyan bukata ka kai dai ka ga ta shi kenan wannan ba shi abin da annabi ya faɗi ba kenan ko kuma yanzu zamanin waya ka sai waya mai tsada ba inda ba ka shiga shi kenan ka buɗo wurare da za ka yi ta kallon mata tsirara ka yi ta kallon inda ake zina tsirara kai a wurin ka wannan ne zai biya maka bukatar ka duk wannan haramun ne ba shi annabi ya ce ba hanya ɗaya aka baka baka da halin aure to kai ta azumi ka annabi ya ce alaikum bisiyam fa innahu lahu wija shi azumin dandaka ne ga mai shi yana rage sha'awa kawai baka ce baka sha ba haka na an huta amma ka take ciki da abinci ka sha wancan ka sha wancan shikenan ka zo kuma ka bude ma idan ka hanyar da zaka ga haramun kwakwalwarka kana ta sauwar abubuwa na fasaji shikenan aikin ka kenan kwakwalwanka ta lalace ka lalace ba abin da za ka tsinana ka cutar da kanka ka cutar da lafiyarka wasu ce za su yi amfani da hannunsu wajen biyan bukatar su wasu gashi nan hanyoyi daban-daban dukkan su haramun ne haramun ne ba daidai ba ne ga abin da aka nuna nan 'yan ka fita daga wannan kashi ga wani layi muna fata Allah ya gafarta mu matasanmu a dawo kan hanya a tsaya kan daidai me Allah ya ci يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا نعم الله ملوك كيتي يريد الله ليبين لكم الله yana so ne ya bayyana maku ma'ana shari'o'insa kamar yadda Ibn Kasir ya fassara wato da abubuwa da ya halatta maku da wanda ya haramta maku duk Allah ne yake so maku bayanin wannan hukunce-hukuncen na duk da muka ji a baya yuridu lahu yubayyana lakum wa yahdiyakum sunan alladhina min qablikum kuma ya maku bayanin hanyoyin waɗanda su gabace ku hanyoyi na shiriya na annabawa da manzanni da salihai wa yatuba alaikum kuma Allah yana so ya karɓi tubanku duk abin da kuka yi da wanda kafin shari'a sai ace ce illa ma kadi salafa illa ma kadi salafa sai abin da kai da can kafin ilimi ya zo maka kafin ka gane addini shi kenan wannan kai ta istighfari Allah zai karɓi tubanka amma yanzu ka ji wa'azi to sai ka ja layi sai ka gyara saboda Allah yana so ka bi tubanku wallahu alimun hakim lallai aka masani ne kuma hakimu mai hikima ne cikin kuce-kucensa wallahu yuridu an yatuba alaikum Lallai Allah yana so ne ya karbi tubanku wa yuridu alladhina yattabi'una shahawati an tamilu mailan abima sannan waɗannan su kuma da suke bin sha'awa-sha'awai wato suke bin abubuwa na sha'awa-sha'awai su kuma suna so ku karkata karkata mai girma Allah na so ya gafarta muku ya karbi tubanku ku bi hanyarsa ku bi manzansa su kuma waɗannan da suke bin sha'awa-sha'awai suke bin hanyar shaidan su kuma suna so su ja ku su karkatar da ku zuwa ga abin da yake shine karkata karkata mai girma yuridullahu an yukhaffifa ankum Allah ne yake so ya sassauta muku ya sassauta muku shi yasa aka sa kunce kuncanca an haramta muku mata kaza saura kuma an halatta muku an halatta muku ku auri kaza ku yi kaza har ku yanku har waye duka Allah ne yake so ya sa muku sauki ko ba sauki bane Allah na so ya sauƙaƙa muku kulikal insanu zaifa an halicci shi dan adam cikin rauni dan adam rauni gare shi inda za a sa mai wata shari'a da doka ba zai iya ba sai aka sa mai duk abin da kaga an gicciya maka abin da zaka iya ne to muka duba ayoyin nan zamu ga cewa yadda Allah ke son mu da rahamarsa da jin kansa da kuma yadda shaydan ke fisgan mu shi kuma ke so mu zama wanda zamu raka shi zuwa gidan muta abuwa na suke halaka dan adam dama daga sha'awa sai shubha shubha sune hanyoyin da za a bi kaga mutum yanzu shubha ce za ta sa wani zai bauta ma wani abu ba Allah ba ko aka je ka bauta ma wanda shi ba shi ya halice ka ba rayuwarka ba hannunsa take ba iskar nan ba tashi bace duk wasu abubuwa ne da suke sa a bauta ma wanda ya canci a bauta shi bai da ko kwaya amma saboda rudu da hayaniya sai kaga an ji ana bauta ma dutse ana bauta ma rana ana bauta ma wata ana bauta ma farji ana bauta shirme ana bauta ma shehi ana bauta ma hoto na wani hoto ma za ka yi bauta ma hoton kawai za a zuwa a makale shi yake kallo yake abin Ka ga wannan duk shubuhat Ka akwai shahawat su kuma shahawat bangaren da za a fisge ka a ja ka ta bangaren sha'awa yanzu manzanaci ta bangaren sha'awa ce haka nan wanda za shi ya sha giya wanda za shi ya sata ya ɗau duke wani wanda za shi ya kashe wani duk wannan sunan su sha'awa wato shahawat jam'i ne na shahwa da larabci kenan da hausa ba haushe ya ce sha'awa ya gyara hafin din ya mai da ita a kenan ko shine anan Allah ke ya bayyana yubayyana ku. duk bayanin can da aka yi Allah ne yake sai muku bayani in Allah ya so sai ya ku kawai cikin duhu ku ta rayuwa irin ta dabbobi kawai da dan ba tsafta akwai dabbancin da ya wuce dan akwai ya duba ba sa ya barbara to da ba haka bane lokacin jahiliya amma karanto haka dai abuwan su ko amma aka zo aka tsaftace duk aka ware waɗannan banda su wannan halal ne wannan halal kaga Allah yake so mana bayanin shari'o'insa da hukunce-hukuncensa menene haramun menene halal a gare mu amma har yau wanda bai gane wannan so yake zai hauka ma haramun din matar ka halalci malak har annabi ke cewa matarka za ta iya laifi lokacin da ka gano wata yanin gani din nan na ba shiri ta baka sha'awa annabi ya ce maza zai wurin matarka duk abin da ke wurin wancan akwai shi wurin matarka abu guda ne wani bambanci ne to ka zo to sanda ka zo ka same ta ko tana kan kaskon tuya kun san tasfantuwa za a ce a bari a kwashe kai koyi to ba magana a bari a kwashe in dai ka ce zo ina da bukata to taba wannan tasfantuwa in ma zai kore koyi in ta ce maka jira in fashi ta yi rai kudu dan Allah shari'a ko ka zama matarka amma duk da wannan sai ka ga mutum yana da mata hudu amma ya je ya kama ɗaki a hotel yana ɗaukar mata yana kawo yana da gida da mata da iyali amma sai je sami guest house yake cewa yana daukan mata yana kawai na lalata su dole shedan sai ya fisge shi ya jefa mashi wata sha'awa da bai dace ba yau zamani da ake ta fama da luwaɗin nan ga inda yana da matansa da komai a sai ya je ya rike wasu mazaje yana lalata da su da sunan luwaɗi ka duba me ne, in ba shi an ba fisga irin ta shekan ba me abin sha'awa a luwaɗi hmm? me ne ya yi kama da kwanciya ya mace ne ai bai ɗaya ba zan taci wurin da ba haya ke fita nan wurin za ka je ka nema na ɗalibici wannan duka yana cikin hmm? yuri Ridu ko wato yuridun lazina ya tabi'una sha'awa an tamilu malan azima kawai wannan ne da suke bin sha'awar-sha'awar suke so su ja kuma ku karkata zuwa game karkata wato mafi girma sai ga mutum gashi da matan shi ya tafi ya yana wancan tsara da matan shi yana wancan lalata ta luwaki mace da mijinta sai ta je tana ma dugo da amince sai ne wannan ko ya kamata mu ji tsoron Allah Allah ya mana bayani don yana son mu ya mana bayanin shari'a shi dalla dalla shine yuridu Allah li bayyana lakum sannan wa hadiyakum sunan alladhina min qablikum ya mana bayanin sunna wanda suka gabace mu annabawa duka hanyar da suka fi suka rayu da sunnar da suka bi da shari'a ake mana bayani a Qur'anin nan amma yau wannan al'ummar ta manzo da kuma fasadin da ake a ban kasa kuma har a cikin masu kiran kansu musulmi saboda wata aƙida wasu da suke da ita su ji suke duk abin da suka yi kawai in dai suna wani abu kaza shi ke wani abin babu laifi shi yasa sai su su ta gaza suna farna a matsayin cewa su a wurin su ba laifi ne. ya kamata mu lura da kyau Allah ya ce wa ya tuba alaikum Allah ne yake so ya karfi tubar mu idan da abubuwan nan shaidan ya bizge ka kana yi yanzu ka daga hannu ka ce Allah na tuba Allah ka gafarta man tuba wata nasuha Allah zai gafarta maka ya wuce ba wanda ya sani shi ya sani shi kuma sai ya sifirce ka Allah ya gafarta mana wallahu alimun hakim wallahu yuridu an yatuba alaykum wa yuridu allazina yattabi'una shahawati an tabidu mailan amima Allah malaukaki yana so ya karbi tuban dan kun yi laifi ku bari ku bar shi nan take sharaɗin tuba ka bar shi nan take kai da dama abin da kai kuma kai ne ba za ka ƙara koma ba don ka cika wannan Allah zai karɓa amma ina gefe sai ka ga suna so masu su ja ku wato waɗannan da suke bin sha'awar sha'awi neman maza yake kai ma a sa ka shiga layin neman abin nan mata take ma dubu, ita ma a sa ta shiga layin a'a abubuwan da ake za ke cewa da su za a yi kuɗi ne ka shiga bangare na shan jini shan jini irin na ɗan adam a ce cewa za ka shiga wani layi wata ƙungiya za a rika shan jini nawa ko jinin dabba da aka yanka ya dabba an yadda ka sha shi daban masfuhan najasa ne ba a shan shi amma sai ka ga an saka ka cikin ƙungiyar da jini na ɗan adam ake sha me wannan shahawat ne ko ka taba jin masu wannan suna sau da neman lahira a sa ka ka shiga cikin ƙungiya ta cin naman ɗan adam taba dukiya ta ɗan adam kashe ɗan adam waye waye duk wannan yana ƙarƙashin waridul lazina yatabuna shahawat an tamilu gafilal alima ah. suke ko karkata karkata mai girma mutum tun yana sako a koye yana koye ma 'yan unguwarsu 'yan garinsu 'yan abokansa shaidan yana ta jan shi yana ta jan shi yana karkata zuwa wani abubuwan na sha'awa har sai ka ga ya zo bai jin kunya karare ke karara gaban mutane karara ba abin da ya dame shi shi yanzu ji yake dan me yasa ma za a tsane shi to yau ku dubi kungiyoyi da ake da su na lalata iri daban-daban kuma neman ɗaure masu gindi ake a ce su yi rijista suna da ‘yanci suna da waye ne to duk irin wannan ‘yan uwa Allah ya gaya mana sai mu lura kada mu shiga ciki yuridullahu an yi yukhaffifa ankum Allah yana so ya sassauta muku shi yasa ake sanya hukunce hukunce iri iri idan aka ce kai sallah a tsaye ka sami matsala ya a ce ka yi ta a zaune ba za ka iya ba sai ka yi mai a kwance azumin nan yanzu ba ka iya sai a ce ka sha in ya wuce ka karama tafiya kake da wahala ka sha duk wannan Allah ne yake so ya sassauta mana hmm. shi yasa wancan kunce kunce duk muka ji su wa kulika lil insanu dha'ifa har wa yau Allah ya halicci dan adam ya rauni rauni na hukunce hukunce inda an bi su ba sassauci to da ba a sami sauki ba a ce ba sassauci yadda suke haka dole sallah ka yi ta a tsaye ko yaushe komai ruraka za ta yi haka sai aka sassauta ta Allah na san ya sassauta mu haka nan azumin nan kana fama da ulcer kana fama da larura abincin ma kila baka yace a ce kila kai zai yi Allah yana son sauki a gare mu auren da aka faɗi a ce sadaki dole sai an yanka shi ka ba da miliyan kaza za ka yi aure auren zai yi sai aka bashi kofa buɗe in ma dubu ɗaya ka kawo aka yi da sadaki ta yi shi ke nan a ɗaura wuri ɗan hali da ka ka kawo miliyoyi ka kawo yayi ka ga duk an sassauta Allah na san mu da sauƙi kuma haka manzo shi ma yake duk abin da aka ba shi zaɓi wani abu mai tsanani wani mai sauƙi sai ya ɗauki mai sauƙin haka shari'ar musulunci take addini surun addini sauƙi gare shi ba addini ne mai tsanani mai zafi shi yasa kake gani ake iya practice ɗinsa bai zama yadda zaka ce ni ba zan iya saboda wahalarsa ba ba haka addinin musulunci yake ba in ka ga ka ce ba za ka iya ka kwaso ma kanka ƙarya ne a imana yanzu kamar yan boko haram ba ƙarya suka kwaso ba ko ba ƙarya ba ce ka taɓa kafa gwamnati cikin wata gwamnati ta ba za ta kafa ba sai an yaƙi tukuna abin nan to wanda yake gwamnatin da take ita ce za ka yi yaƙin da ita kaga ba tsari ne na musulunci ba kin san annabi sadda yake makka karkashin wata gwamnati ta kafirci bai ce zai kafa gwamnati a makka ba ko ya kafa hakuri ya ce ya kai ta kafirci na kallo amma sai da lokaci yayi inda ya je zai iya kafa gwamnati ta kahu sannan ya kafa ta kaka musulunci yake sauƙi rai, a lokacin ba a ce annabi dole sai kai akwai sadda da amma a boye kenta kuma aka ce ya boyen kai fito fili so da in ya fito in wani abu ya faru kaga ba daidai bane to duk yana cikin wannan Allah na so ya sassauta mana yasa duk sanda ka je ka je kanka cikin wata wahala da sunan addinin musulunci Ko ba suna ce ta manzo ba ba tsari ne na Allah ba kai ka je kanka ko ba za ka iya ba wani annabi na hudu ba ya zo ya tsaya a rana kuma a tsaye cikin kwan rana annabi ya ce wancan baya haka ya ce wai tsaye eh, shi tsammani zai kara samun lada ya ce umarce shi ya shiga inuwa kuma ya zauna ma'ana rana kawai zai kwamfada ba lada ko kaɗan da za a ƙara mai saboda yana rana kai kana inuwa a kamana ne ka zo ranar juma'a ga inuwa sai ka tafi inuwa ka shimfiɗa ka in an ta da sallah sai ka tafi inda rana take ka tsaya amma ka tsaya lokacin hudu ba wajen minti talatin sannan ga sallah rana ta gasa ka kashen ta sai in ka ga inuwa ka je da inuwa iya ka zauna an fahimta da kyau in za a da sallah ba a cika ba shi kenan sai ka tafi ka je ka bi sahu amma ka zo can farkon hudu ba ka tsaya a rana ka kofi rana ka rika jin ladan ka yi na cikin inuwa babu wannan ba musulunci ba ne ba ka da lada ko kana kullum sauki ake bukata a musulunci ba a son tsanani an fahimta da kyau amma yanzu ne za ka taho wurin wannan tafsirin kana da dama ka haihu mota kana da dama ka zuwa kafa duk kana da wannan cas ɗin, sai ka ce to na taho kafa zan fi samun lada i e, idan za ka iya zuwa kan lokaci ba kuma ba za ka damu ba amma za ka sha rana ka zo a koda muna karatun ba ka fahimta kana ta faman a ka sha rana sai mu ce shigo mota har sauƙi ne Allah ya kawo da haji a kafa a kan rakuma ake tafiya da rakuma ya za ka jirgi ake zuwa duk ɗaya ne sauƙi Allah ya kawo da sauƙin ake karɓa kuma haka yake a musulunci Allah yana son sauƙi gare mu wa kulikal insanu da'ifa an adam an halarce shi da rauni shi yasa Allah ya sassauta mana al'amura nan za mu tsaya a nuna man lokaci abin da muka karanta daidai Allah ya mana tarayya alada abin da ne kuskure Allah ya gafarta ah, ah. Thank you. نعم بسم الله Assalamu alaikum wa rahmatullah. Allah mai tambaya ke cewa yayin da mutum zai auri baiwa, ita za a baiwa sadaki ko mai ita za a To, wannan an ƙara mana ƙarin hujja a kan sauƙi ba abin tsanani akwai hadisin amur bin al'as na son kama shi sai na manta yanzu na tuna amur bin al'as suka tafi yaƙi lokacin sanyi muku-muku saboda haka sai janaba ta same shi Shi ne sai ya yi taimama ya ja sojoji aka yi sallah da taimama sai sojoji suke ta kus kus-kus haka aka dawo labari ya dawo mu mazo suka gaya mashi annabi ya kira shi ya ce aka haka aka yi kai ya ce i ya rasulallah lokacin sanyi ake mukuma kuma wannan sanyi da na tuna sai na ga cewa in nai wato wanka zan cuta da kaina saboda haka shine ne ce mama dalilin wannan shi yasa sai annabi ya kalle shi ya dariya bai ce dani ba ko kaga duk wannan ya ɗauki sauƙi saboda shi sauƙin shi ne daidai ba wancan ba mai tambaya ta maganar kuyanga in an zo sadakin ita za a ba mai gidanta yanzu an zo ɗaura aure a nan za a ɗaura a sahaba sadakin wa ake ba ne tambaya na ke mai tambaya da? eh wai ita yarinya ake ba a nan a sahaba da ai a nan ake zuwa da sadakin ita ake ba koko to to ya za ka kasa fahimta wannan ya dan uwa hajjin da ita ma ya waliyin ta ake ba sadaki to ita ma nan ku yanga wannan waliyin ta za a ba sadaki an gane da kyau Allah haka wannan ba tambaya ba ne cewa yana jan hankali malam ya samu lokaci ya ƙara jan hankali sosai a kan wannan mugayen ɗabi'u guda biyu da luwaɗi da maɗigo to ga aya kuma mun bi ta kai na ga ai ba wani bayani da ya wuce wannan shi kullum wa'azi ka yi shi da Allah ya ce annabi ya ce ya fi kai shi da surutun ka da zakin bakinka. ka duk wani abu da zan faɗa muku bayan yana zakin baki ne ga aya Allah yana so ya gafarta muku su kuma masu son ku halaka suna so ku bi sha'awi masu bin sha'awi ne shine shaitan na farko da yan barandansa cikin mutane da aljanna shikenan yanzu irin shaitan ka san shi babban yana da wakilai cikin mutane yana da su kuma cikin aljanna to za ka ga duk wanda suke buɗe abubuwa na fasari yahudawa yau suna kan gaba don duk wani kulob na duniya na tsinantaka za ka ji akwai jaran yahudawa a ciki to duk waɗannan wakilai ne na shaitan kullum su suna so ku karkata ne zuwa ga sha'awa sha'awai karkatar da za ku je ku halaka to waɗannan abubuwa ya za ka ga yanzu ƙasashen da ake tallata su 'yan luwaki har ma wani abin nan gare su wanda gashi nan ya shigo matasan mu ya sa wando ya matsi ya fitar da kan hankici a gefe ya tare gizo yana tafiya yana juya ɗan duwawu cikakken dan iska mata ana gani baban shi na gani bai hana shi ba jama'ar unguwa ba su hana ba ba wani mai mai wa'azi abokansa ba su mai magana ya sa kana ba su dace ba kowa na gani ya karkata zuwa ga wani abin da wani wani bajo ne na wasu mutane ana ganin su ba za a hana sa ba haka nan su ma yara matan da irin maganganun da suke da mazan duka irin waɗannan ni na ga abin da muka faɗi a ayanan ai kusan ya isa wa'azi domin ba wani abu da zan faɗi sama da abin da Allah ya faɗi wannan da suke so a karkata zuwa ga karkata su ake bi, shi yasa suka kullo da abuwa iri iri yanzu za ka ga media iri iri ga canan channel iri iri ta fasadi wanda in baka yi hatara ba nan za ka lalace ka balbance ba ruwanka da qur'ani ba ruwanka da suna ba ruwanka da karatu yanzu har da ƙur'ani ne ma suke ta gagara wurin yara yara 'yan makaranta a lura da sun je sun kewaye waya ɗaya yaron da waya yana mai suke kallo tuna da batsa ya za a mai kallon batsa ya kyauta da ƙur'ani ta za ƙur'ani ya zauna kan shi ko duka sanan fasaji ne ina lillahi ina ilaihi raji'un to masha to masu neman addu'a kullum ni abin da nake faɗi dukkan mu mabukata ne domin da su gaban mahaliccinmu ko muna kama kafa da sunayensa kyawawa da sabobinsa maɗaukaka da wannan azumi da muke da wannan wata da muke ciki mai albarka da yawa Allah ka san bukatun mu ka biya mana Allah ka san bukatunmu na alkhairi ka biya mana Allah ka san bukatunmu na alkhairi ka biya mana ya sharri ka canza su zuwa da alkhairi Allah muna ka aljanna muna rahmar rahamarka muna dacewar dacewarka muna ka sa mu cika da imani wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu Allah ka yafe musu Allah ka wasa kabarin su shugabanninmu Allah ka musu jagora daga sama har ƙasa Allah ka kama hannu hannunsu Allah ka dora su kan daidai ka ba su mashawarta na kwarai ka ba su ikon yin daidai ka nuna masu kurakuran su ka ba su ikon gyarawa domin ka sama Allah ka taimake shi masu sharri na cikin gida da na waje Allah ka san su in masu gyaruwa ne Allah ka gyara su in ba masu gyaruwa bane Allah ka mana maganin su Allah ka taimake shi Allah ka kawune shi Allah ka masa jagora rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin I